ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والم... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu ganinmu da bibiyanmu da sauraronmu a cikin wannan shiri na auratayya muna kawo muku bayani game da abubuwan da suke kawo yawan mutuwa aure wanda muka zaɓo abubuwa guda sittin daga tilin abubuwa kuma mun faɗi guda ɗaya shine al'adu baƙaƙe da munana da tsanantattun al'adu wanda suka yi katutu al'adun turawa al'adun maguzawa al'adun larabawa al'adu iri-iri da aka zubo su cikin aure kuma ake ga sun zama wani juzi'i ne ko wani yanki ne na ma sai an yi su auren wasu ana ga wayewa ne wani birnantaka ne wani boko ne wani maguzanci ne duk an saka a cikin aure waɗannan al'adu in aka yi su dama aure ba zai zama mai albarka ba saboda kowa ya wahala sannan an yi rashin mutunci an yi ba daidai ba saboda haka albarka gaba ɗaya ta cire yasa mutum ya aure ake cewa barakallahu laka to albarka ta gudu wa baraka alaika wa jama'a baina kuma fi khairin ko ala khairin to kun ga tun farko an rasa albarka abu na biyu daga cikin abubuwa sittin da suke kawo mutuwa aure shine rashin ilimin zamantakewa aure lalle mafi yawan ma'aurata ba sa sanin ilimin aure kafin su yi auren babu wata makaranta da suke zuwa a ba su ilimi a yi musu lacca akan kitabun nikah littafin aure menene aure ya ake aure me manufar yin aure me falalai yin aure menene ya hau kan wanda zai yi aure me sufofin matar da za a aura me sufofin mijin da za a aura me haƙƙin miji akan mata me haƙƙin mata akan miji menene kuma sharuɗan zamantakewa ya soyayya take ya ake zama cikin mutunci menene halin namiji me halin mace sannan kuma menene ladduban tarewa me ladduban ɗaurin aure ya ake uh, gogayya auratayya ya menene kimiyya da fasaha ta zaman aure to duk rashin sanin wannan yakan sa aure ya zama an yi shi amma kuma baya daɗewa sai ya lalace saboda rashin ilimi don haka ya kamata abu matakai uku ko hudu wajen shigar da aure ilimin aure a cikin rayuwa ko dai abu na farko a yi doka a ƙasa baki ɗaya ko a wata jiha cewa an saka aure cikin curriculum na karatu cewa subject ne mai zaman kansa tun daga secondary school ko daga eh, institution daga nan ne za a fara koyar da aure cewa a saka shi ya zama menene aure tunda dai an san karshe duk dai mace dai aure take son ta ko ba za ta yi auren ba ta samu ilimin auren haka namiji aure zai mafi yawa dai aure ake yi to tunda ana fuskantar auren watakila ma yana da budurwa watakila ma tana da saurayi yanzu dan tsiya tun daga firamare ake budurwa da saurayi yan kananan yara sun iya budurwa da saurayi saboda suna yawan gani a fina-finai na indiya ko na china ko na hausa ko na wasu al'adu wannan ah, ya kamata a ce a samu ilimin auratayya uh, kuma nan gaba ma ya zama yadda ake karban satifiket na lafiya kafin a ɗaura aure haka ya kamata a ce ka kawo satifiket ɗin makarantar da ka je ko makarantar da kika je aka ilimantar da ke wasu ƙasashe suna da baitu ta jihizil rais, wato gidan renan da horar da da karantar da ilimantar da ma'aurata kafin su yi aure so da haka hatta su girkin nan su tsafta ɗin nan su abinci su gyaran jiki su gyaran gida su gyaran baki kalmomi wata kalma sai ta kashe aure baki shi ke yanka wuya wata ita ta gaza wani ya kato bara to sai an je ango da amarya ɗin an gogar da su an ilmantar da su ba wai kawai aje a yi ta kurkur da dilka da a, a dilke bakinta tukuna ta san me za ta faɗa a dilke bakinsa ya san me zai faɗa kafin a gyara wa mutum jikinsa a fara gyara masa halinsa a kuma ilmantar da shi auren nan da zai shiga ba fa al'ada ba ne aure fa addini ne kuma addini an san akwai daɗi akwai rashin daɗi amma a can ƙarshe aljanna ake shiga saboda haka a gyara tunanin ma'aurata cewa fa ba an yi aure ne don business ko don neman abin duniya ba a an yi aure ne don abubuwa da yawa daga ci akwai gaddul basari rufe ido akwai kuma hibzul farj zalika azka lahum wa qul yaghuddu min absarihim wa yahfazu furuj gudu min wa yahfazu furujahum akwai rintsa ido akwai kuma ƙarin al'umma akwai ƙarin nutsuwa akwai a gaya musu manufofi da fa'idodi da kwaɗaitarwa zuwa ga aure a ja musu ayoyi a ja musu hadisai a kawo musu hikimomi da maganganun masu ilimi masu basira da suka yi akan zamantakewa aure to idan wannan ya samu to kaga an samu asasi mai kyau na ilimin na shine hanya ta farko gwamnati ta yi doka duk a ƙasa ko a wasu jihohi cewa lalle ba za a baka mata ba ke ma ba za a baki miji ba sai kun je makaranta A aƙalla wata uku wata biyu wata shida an samu ilimin aure kamar da sauran fannoni ma ba a baka aiki sai ka iya to abin da za a yi rayuwa aure iya ƙarshen rayuwarka a ce ka shige shi da ka baka da ilimi a kai to wannan akwai babban matsala hanya ta biyu shine a samar da cibiyoyi wanda cibiyoyi masu zaman kansu makarantu private waɗanda za su yi rijista da gwamnati su nemi ƙwararru a fannoni daban-daban fannin halayya ɗan adam fannin ilimin addinin musulunci fannin girke-girke fannin mu'amala fannin sanin halayya ɗan adam bambanci tsakanin mace da namiji da halin kowa wanda yake ce haka za a rajul haka zalmar'a, hazi mar'a haza huwa rajul a faɗi halaye da ɗabi'o'i sirrin zamantakewa aure romansiya ta aure da a karantar da ma'aurata a ba su certificate a yi musu kuma interview don a tabbatar cewa sun iya a yi musu jarabawa domin su karɓi certificate hanya ta uku shine wato ya zama cewa an fitar da tsari wanda zai zama cewa ƙungiyoyi ƙungiyoyi ya zama kowace ƙungiya tana da irin wannan makarantun kamar yadda ake da makarantu na koyon ake yin daurat ake yin sauran abubuwa to ya zama akwai ko kuma hanya ta hudu shine malamai a cikin majalisosi su dinga tsallakewa su tafi kitabun nikai duk wanda zai aure ya zo ya dan zauna da malami tunda ba abu ne da za a yi shi sama sama ba hukunce hukunce ne duk maganganun ka kai da matarka akwai hukunci akwai magana da zaka faɗa da wasa ka faɗa amma sai ta kashe ma aure akwai magana da zaka faɗe ta da wasa sai matar ta haramta a gare ka har sai ka yi mata zihari baka shina ba ko ka yi ila'i baka shina ba ko ka yi ko ta maka hul'i ma bata shina ba ko ka sake ta baka sani ba duk waɗanda na faɗa da hul'i da zihari da ila'i da talaq kowanne yana da ƙa'idodinsa yana da sharuɗansa wanda in ba in a sani ba sai a je a ta yin su kuma aure ya je ta mutuwa ko ya rasa albarka hakanan kuma yadda za a yi haƙuri da juna da sauransu to waɗannan hanyoyin aka bi su za a iya samun wato a ilimi ko ko mutum ya je ya tambayoyi ka je kai da kake son kai auren ka shirya tambayoyi na abubuwan da suka dame ka ko kake so ka sani kafin kai aure ka je gaban malami kai masa tambayoyin nan ya gaya maka ka, ka rubuta ko kuma a wallafa littattafai a ta program a kafafen kamar yadda muke yi dinnan a cikin wannan tasha ta mu ta auratayya a buɗe ya zama mutum zai iya shiga ya samu ilimin muka na zamantakewa aure gashi nan kyauta ake shiga mutum ya shiga ya samu kaga an rage mutane wahalhalu zaka samun ilimi da wallafa littattafai da yin cd cd da buɗe channel channel da, rubuta littattafai da shirya program da samina da bita da workshop duk waɗannan za a iya shiryawa ma'aurata domin a tabbatar cewa an samu cikakken ilimi na auratayya kuma a tilasta mutane yin haka ta hanyar gwamnatoci kamar yadda kuma ake tilasta mutane su je su dinga yin bincike akan lafiyar ma'aurata don a tabbatar cewa mutum yana da sana'a an san asalinsa an san lafiyarsa an san addininsa an san halayensa kafin a ba shi aure an yi bincike akan mace an tabbatar cewa iyayenta su ma an suna so ta yi daraja an suka ga ana bincike ai ba tsaya su ba su iya ta shafe shafe ba tunda sun sai yanzu magana kallon fuska mai kyau ya ƙare ba wai ba a san a wuri fuska mai kyau ba amma addini mai kyau da hali mai kyau ya fi fuska mai kyau kawai don ga masu fuska na masu kyau ana ta koro su ashe ka ga fuska mai kyau kadai ba ta zaman aure hali mai hali mai kyau ya haɗu da fuska mai kyau shi ake so amma in aka ce ga fuska mai kyau ba hali mai kyau to sai ga cewa fuskar ta tashi a banza sai kaga an koro mace duk da kyan fuskar ta sai kaga an koro ta saboda hali shine abokin zama kuma shine abokin da ake auna mutum da shi da haka kenan abu na biyu shine wato a samar da ilimi na auratayya abu na uku wato rashin zaɓin matar kirki ta gari saka son zuciya a wajen neman aure annabi alaihi salatu ya gaya mana tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha masu neman aure wasu kyau suke dubawa su dai kyau su dai kyau da haka mata tunda sun fahimci kyau ake so su ma suke ta kashe kuɗi don su yi kyau ido kuke so sai su muku idon kunni abin nan kuke so fuska kuke so sai a yi muku tidin gaba kuke so ko tidin baya su ma yanzu akwai likitoci akwai kamfanin nika da aka buɗe waɗanda suke suwa abin nan masu yin plastic surgery waɗanda za su eh, ƙara mace tidin mama ko tidin baya ko su ƙara mata eh, eh, kyan fuska ko a kwashe can a sa a can a kwashe can a sa a can saboda duk dai ana ga abin da maza suke so kenan in mace ba ta da wannan ba kwasanta ko ita ce wato tafi kowa ilimi ko rabi'atul adawiya ce saboda haka in dai ba an ganta da waɗannan abubuwan sai a ce wannan kawai matsalar ta bata da kyau tana da addini tana da tarbiyya ma matsalar ta ɗaya bata da kyau wani ko a ce kai ita kuma tana da kyau matsalar ta ɗaya bata da kirki to shikenan yanzu ga mai kirki mara kyau ga mai kyau amma an samu mai kirki mai kyau an haɗa wa biyu da kowa yake so yana son mai kyau yana son mai kirki amma an samu mai kirki ba ta da kyau an samu mai mara kyau ba ta da kirki to sai kaga an raba hankalin maza to da haka saka son zuciya wajen neman aure yana cikin abin da yake sa aure da an yi shi ya mutu yauwa kai ma da ka zo kai kanka ka san gidan nan da ka zo neman aure ba irin ka ake nema a gurin ba kai ma ka ɗebo wa kanka ka san wani abu ka biyo mukamin babanta ko dukiyar babanta ko shaharar babanta abin da ya kaka kenan ko ke waɗannan da wannan da kika makale masa yanzu wata ta zo wai da Allah ya bata addu'a na ce ta me wani take so ko baya santa na ce a to ke ma kice ba kiya son sa mana kin wani addu'a ki jira mai son ki zai zo amma al ba a son ka makale addu'a akan wani sai ya so ka tunda kin kin ya ce baya son ki ki je ki ta addu'a Allah ya kawo miki wanda ya fi shi amma kika makale sai shi ko ba shi Allah ya kaddara ba sai ki ta ganin wulakanci ko an yi auren tunda baya son ki wulakanta ki zai ta yi saraka bai kamata ki buɗewa kanki rayuwa cewa lalle sai wanda baya son ki ya aure ki ba to ta riga ta sa abin a ranta cewa lalle sai shi ta masa waya ki ɗauka ta yi tas ya kira fly ta tura masa hoto ya goge ha gani ta nemi hoton ta ya ki bugawa ta buga masa ya kashe to me ya zafi ya ki kyale shi dama ai an ce ana wa mutum wato azaba da so ko ai masa azaba da ki a sa maka kin mai sanka ko a sa maka san mai kinka shikenan sai ya zama wa mina shaqawati an tuhibba wa man tuhibbu yuhibbu ghayrak aw an turidu alkhayra lil insani wa huwa yuridu dairak yana cikin tabewa san wanda baya san ka kana san wanda yake san wani kai kuma kana kin wanda yake san ka kuma kana san wanda yake kin ka ko kana san wanda yake san wani kana san wanda kana kin wanda yake san wani to me ya zafi a gani amma abin da yake jawo nan barin zuciya empty baka cika ta da san Allah da manzansa ba da san alheri ba saboda haka sai ka bar ta khaliyan saboda haka sai ya zamo rabta hawa ha kabul an hawa fa sadafa kalban khaliyan fata makkana da ka zuciya ka dama ba kowa empty ne fanko ce da ka da abin da ya zo ya shiga sai ya maka illa a ciki to da haka wannan shine dalili na uku saka san zuciya wajen zaben miji ko zaben mata idan aka saka san zuciya ba a tsaya an nemi yar asali dan kirki ko dan asali dan kirki ba aka duba kawai kuɗi ake dubawa kawai mutum ya zo ba za a yi bincike a kansa ba kawai sai a ɗauka a bashi to wani mai wulaƙanci ne wani mara mutunci ne wani mara kirki ne wani ba ya san daraja iyaye ba bai san daraja dama kuɗinsa ya kuka karɓa duk wulaƙanci ne kuka gani kuka jawa kanku ku ci an wulaƙanta ko kuka wulaƙanta kanku ba ku bincike shi ba ba ku san darajarsa ba ku san ƙimarsa ba ku san ɗan waye ba ba ku san ko yana shaye-shaye ko yana da mutunci ko bai da shi ba bandiran kuɗi ya ajiye muku kuka yadda da shi da haka duk wulaƙanci ne kuka gani kuka jawa kanku saboda haka mu kokari mu kiyaye mutuncin ƴaƴanmu mu zama cewa muna ba da su a hannun mutane na gari yadda mu da suke komai kuɗin ka komai ka komai ilimin ka in baka da mutunci ba za a baka mata ba amma yanzu saboda matan sun yawa mazan sun yawa sai ake ga kamar ko in ma ai ce in ya tafi ma wani ba zai zo ba ƙara a lallaba haka to lallaba wannan matsala ce a harka aure muna fata Allah ya gyara tsakanin ma'aurata ya kawo soyayya da zaman lafiya da fahimtar juna ya kawar da tashin hankali da rigingimu a cikin aure ya sa ya zama mai albarka wassalamu alaikum